Masu kallon mu barkanku da kasancewa tare da mu a halin yanzu a cikin shirin mujallar Kannywood a kan Muradi TV. Sunana Ricky Ultra nake gabatar da wannan shirin a halin yanzu inda nake cewa ku biyo mu kai tsaye a inda zamu kawo muku abubuwan da ke wakana a cikin masana'antar fina-finai na Kannywood idan ma da hali mukan garzaya duniyar mawakan arewacin Najeriya domin mu taɓo mu gan ma wani irin waina suke toyawa a cikin kaskon nasu. gg Films Productions sun fara wani sabon aiki a kan set mai taken rana tara. rana tara fim ne wanda yake kunshe da manyan-manyan jarumai irin su fati washa suleiman bosho rabiu daushe nuhu abdullahi umar gombe maryam yahaya maryam isa da dai su. wanda zai shirya wannan shirin ba wani ba illa naziru dan hajiya da mataimakinsa abba ƙarshe wanda zai ba da umarni a cikin wannan fim ɗin ba wani ba illa babban darakta da aka fi sani da Ali Gumzak. Nuhu Abdullahi Films su za su ɗau nauyin wannan gagarumin fim ɗin da ake kan aikinsa mai taken rana tara. Ku ci gaba da kasancewa tare da mujallar Kannywood kan Murari TV a yayin da za mu kawo muku abubuwan da za su wakana a cikin wannan fim ɗin a nan gaba. Murari TV. Har yanzu kuna kallon mujallar Kannywood kai tsaye akan Muradi TV ga fina da za a saka a nan gaba. Fim na farko wanda za a saka a wannan watar da za a shiga nan gaba shine fim din nan mai taken safara. Amma sai fa in kunya dai mata magana. Ai masifa ta kare akan mutumin da ya kare a gidan haya. A matsayin ki na musulma ai ya kamata ki san cewa lalle fa mutuwa ko ba ko jima sai an ta babu laifin umma a cikin wannan abin da ya same ka a wani shirin fim din haɗin kan ƙwararru bisa jagoranci da daidaituwar sanannu a wani kwamban gwara kan kwakwalwar fitattu a duniyar fina-finan hausa wato kanewood aai entertainment and film production da haɗin gwiwar star publicity ke gabatar muku da fim ɗin zahirin abin da ya auku mai cike da tausayi ta kai takaici ƙalubale al'ajabi safara sabuwar fim ne wanda za a saka a ranar uku ga watan nuwamba 2017 a babban birnin kano a gidan kallon film house cinema wanda ya shirya fim ɗin nan ba wani ba illa isa a isa yayin da ali gumzak shine babban daraktan da ya ba da umarni a cikin wannan sabuwar fim ɗin da za a saka mai taken safara muhammad hussein shi ya ɗau nauyin wannan sabuwar fim ɗin maza ku garzaya film house cinema ranar uku ga watan nuwamba 2017 domin samun damar kallon wannan sabuwar fim ɗin da za a haska mai taken safara wata mafita fim ne wanda ake hasashen za a saka a nan gaba ya aka yi haka ta faru Married to an old man, living with a young man, strategically playing games with both. Alhaji akwai matsala. Ai ba a yin haka ni. wannan magana ita ce za ta zama abin wasa tsakanin mu kai ƙarya ne ke da ke je sanar da su cewar kina da ciki gaskiya ba zan iya aikata haka ba da kai hakuri alhaji kai ka furta da bakinka kana santa, saboda haka ba za ka taɓa janyewa ba. Daman na faɗa ba yanda kika faɗa bane. Kawai dai abin da na sani dai wannan sirrin ya kusa bayyana. To ki ɗauka mana nan da ba da dadewa ba asirin ki zai tuni. Wata mafita. Fim ɗin yana ƙunshe da manyan-manyan jarumai irin su Ali Nuhu, nuhu abdullahi da dai sauransu sai ku ci gaba da banmu a cikin shirin mujallar kannywood a kan Muradi tv domin za mu kawo muku abubuwan da za su wakana a nan gaba a cikin wa'innan fina-finan murari tv bature zambuk babban mai ɗaukan hoto ne a cikin masana'antar Kannywood yana shirye-shiryen ɗaurin aurensa wanda za a yi a garin Gombe ranar biyu ga watan Disamba 2017. Muna masa fatan alkhairi da kuma Allah ya ba da zaman lafiya a nan gaba. Amin. Har yanzu a cikin shirin mujallar Kannywood a kan Muradi TV ga wa'inda suka ƙara shekara a kan shekarunsu a cikin wannan watar da muke ciki na Oktoba. Amal Umar fitaccen jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood ta ƙara shekara a kan shekarunta muna mata fatan alkhairi da kuma Allah ya ƙara kwanaki masu amfani a nan gaba. Rashida Labo ita ma jaruma ce a cikin masana'antar Kannywood muna mata fatan alkhairi da kuma Allah ya ƙara mata tsawon kwana a nan gaba. Amin. Sa'an nan kuwa muna da manyan mawaƙa waɗanda suka ƙara shekara a kan shekarunsu a cikin wannan watar da ya gabata stainless fitacciyar mawaƙa ce a cikin duniyar mawaƙan arewacin najeriya a yayin da ta ƙara shekara a kan shekarunta sa'an nan kuwa genius shi ma mawaƙi ne da ke tasowa a cikin duniyar mawaƙan arewacin najeriya dukansu muna musu fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara tsawon kwana da kuma shekaru masu amfani a nan gaba. Masu kallon mu da fatan kun ji daɗin shirye-shiryen da muka gudanar ko muka kawo muku kai tsaye a kan wannan shirin mai taken mujallar Kannywood kan Muradi TV. Kadai kumanta za ku iya garzaya shafin mu na musamman na www.com.ng domin ku samu daman yin rajista sa'an nan ku login kuma ku subscribing domin samun daman kallon irin shirye-shiryen da muka tanadar muku kai tsaye a wannan sabuwar shafin. sa'an nan za ku iya saukar da application ɗinmu kai tsaye daga google play store amazon stores da kuma sauran stores wa'inda ya danganci abubuwan da ya shafi murari tv za ku iya garzayawa wato ko za ku iya barin ra'ayoyinku kai tsaye a kan shafinmu na musamman na youtube instagram facebook da kuma twitter